abinda nake ji tsakani da Allah mun zo mun shiga cikin sha'anin addinin musulunci shekara kusan 20 da wani abu ko Allah ya karba ko bai karba ba tun zai cika da imani shi ɗaya nake tunani yana tunani da roƙon Allah da kowa aka ce da kutaci balala ce mutumin kirki Allah ya tabbatar da wannan har ga Allah zama mai hasara biyu shi kawai wani bai da kan tashi cikin dare in kasa bacci cewa to duk abin nan yanzu in na cika ba da imani ba me ya amfanin rayuwata kun babu garanti illai da yake kyawa zato ga Allah wannan shine abin da yake mu ya za a yi cika da imani in samu aljanna shi kawai nake tunani yanzu ta insha Allah insha Allah za mu gama lafiya insha Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sunana atiku sunan mahaifina a sheikh muhammad balarabe zawiya gusau kamar da na samu bayani an haife ni shekara alif tara da hamsin da biyar a nan cikin garin gusau a karamar hukuma ta gusau kenan a nan zamfara state to alhamdulillahi kamar na fara gaya maka cewa da kungiya ce muka fara amma kuma a hannun kowa musulmi da kowace kungiya da kowane irin mutum mai kishin musulunci da aka ga ta yi sai aka yi directorate haka yaushe aka bani shugabancin shi bayan haka sai aka yi commission bayan shi na tafi anti-corruption na tafi public complaint kuma shi ma ni na asasa shi public complaint commission sauransu to idan za a ce menene ne su samu na farko dai tabbata ita shari'a ta musulunci Don kamar da aka ce ka zo ka ce ka yi ribabi kine ka yi tajdidi ka sabunta aiki da shari'a musulunci to dokokin nan ba za ka ce soja zo ya kula ma da su ba ko dan sanda ko ss ko civil defense ko shari'a ce ta Allah kuma suna karkashin fadar gamba. to samun ma jama'a su yadda da ita wannan shari'a ta Allah yadda Allah ya saukar da iko babban nasara ce gare mu mutane sun fahimci addini kuma alhamdulillah fahimta addini ya sa muka fahimci ashe muna iya haɗuwa misali kai kana dariƙa wannan na izala wannan na tajdid wannan na jundullahi ashe muna iya mu haɗu mu taimaki addinin musulunci wanda yake alhamdulillahi har yanzu haɗin kan da aka samu tsakanin musulmi kaga yanzu kamar na hizba za za ka zo wannan na kaza kaza amma dukan mu mun yadda da la ilaha illallah muhammadu rasulullah kalubale kuma shine sanda aka sanda aka tabbatar da ita shari'an nan to shari'a Allah rubuce take kuma an aiwatar da ita annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaye shekara 23 kuma ya ban mutum dubu ɗari da dubu hudu sahabbai to da haka shari'a na nan a littafi da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi to wani sai saboda zafin kishin musulunci sai ga duk abin da ya zo mai gare haka za a yadda yake so idan ba mu mishi ba kuma sai ya ce ba da gaske ake ba wani kuma saboda ƙin gwamnati da ƙin siyasa da ta kawo wannan abu shi kuma sai ya ƙi Allah da annabi ta inda bai sani ba da kuma cewa shi aiki na yau da kullun wahala gare shi ɗan adam baya iya barin sako ɗan adam bai iya barin sako to kuma shi abu na yau da kullun sai ana ganin cewa alhamdulillahi an yi maganin kaza sai kuma sai ga ya bullo kuma da ta yi abin da ba daidai ba na shirye ta to wannan shine kalubalen mu cewa za ka ga mu tsakani da Allah mun yi ƙoƙari mun yaƙi son zuciyarmu to amma kuma gwamnati tun da aka kafa shari'a har yau ina iya rantsuwa ba gwamnati da ta mun da katsalan nan cewa mu bi son zuciyar ta ko so da babu ta saboda ba mu fara aiki da an kai yarjejeniyar cewa su ma musulmi ne ba za su samu na baki kuma in ta kama ko su za mu hukunta ko tsakanin da matansu eh muna da dr arabi zaka yana koyawa a zakas dokta ne a shari'a law muna da dr nuru malami na dan fado university muna fata zan profesa ba daɗewa ba insha Allah saboda da abubuwa shi ma larabci karanta tsaba shi akwai kabiru yana nan yana phd shi ma larabci karanta akwai bashir limami ne na juma'a kuma yana karatun digiri na biyu akwai tijani shi mana karin na larabci suke karatu yalin ya tare laraba yan omu na a wai na yi musu wayo su ƴaƴansu ba su larabci amma ƴaƴan duka larabci suke yi to shi muka gada kuma in duk muka wace muka ba sashen na larabci da addini wa zai zo ya muna haka alhamdulillah muna da yara mahaddata sun kusa kai tara ko goma ƴaƴana mahaddata alkur'ani kuma hadda kyakkyawa hadda ba abun ba kuma dai alhamdulillah har mata muna da mahaddata guda biyu mata da ramlatu da sa'adatu ma da ta qur'ani ne duk mara ramlatu ta gama sina secondary school a bana za ta wuce karatun ta ci tana ta karatun jinya lasin school insha Allah za ta wuce ramula ce ta aure ta iyali ba ta wuce karatu ba amma ita ma ta yi diploma alhamdulillah ni abin da ke sanar farin ciki na baro university ba kai ba kowa ma zai tunani ya za a yi ka baro federal government university haka kai ce kana senior lecturer ka dawo under set ko wani bc da ya mana wanda ya ce kai ka bata rakanci ba bata rakanta me yana da kanta shari'a Allah na zo in na tuna cewa tun da aka ba shari'an nan da mu aka kafa ta kuma alhamdulillah mun ba da gudunma kuma ta tabbata gaskiya ina jin daɗi da kuma dibin lalacewar zamani a san da aka ba shari'a da irin gyaran da aka samu yanzu a lokacin da yawa za a kai an kai inda za a lalacewa ta kai a riƙe yarinya wani ya zo ya tara da ya ta kan zina an kai gaban uba da uba a zo a danna yarinya saboda an ce ba za a ba su aure ba amma na abu duk ya kau ina tuna haka cewa da ni aka yi wannan gwagwarmaya ina jin daɗi wallahi ƙwarai Ƙwarai da gaske kuma ina fata Allah karɓar mani ba ni da shi tsakani da Allah sai dai kawai ƙoƙarin cewa Allah ya sa aikin da muka yi na ƙwarai, Allah ya sa Allah ya karɓa laifukan da muka kuma Allah ya sa Allah ya gafarta muna Allah sa mu shiga cikin ceto a nai Muhammadu sallallahu amma ba abin da nake tuna da na bakin ciki rayuwa ta ba alhamdulillah daga yanzu ina da mata uku kuma da yake baban babanmu Alhaji Balare mutum ne mai kishin addini da tarbiyya muna isa aure aure yake mana bai bukata komi mu ina shekara 18 aka mana aure ina bayan shekara ɗaya a ƙara mana aure na ko na je makaranta ina da mata tun daga aji na biyu har zuwa ƙarshe college amma kuma tsakanin da Allah har kuɗin mota koma makaranta mahaifin mu ke bani kuma abinci kawo kwanaki kawo na mijinki sannan kayan sallah za a yi ma yaranka da ƴaƴa da matarka kai ma za a ba kuɗi ka je kai da haka musan san wahalar rayuwa ba gaskiya malam dama yana da sha'awa ko ku biyayya ce ta sa kai mata ai biyayya ce kawai tunna an ce zo ka yi kun ba shi malam murtalan nan shi aka nema cewa nema muna matan da ya kamata a muna aure saboda shi neman shi saduwa ɗabi'a ce ta wadda ta halitta ko a neme ta hanya mai kyau ko kuma a lalace to ganin wannan da na ce ka sha takwas aka ce shi mala ya nema muna mata to ya nema muna mata bata isa aure ba akwai wata ita kuma an tafi hajji da mahaifinta da shehi sai ya ce mashehi ne ko da na kawo hajiya aminu makaranta ina nufin na ba a cikin ya to ya za ka kawo ta hajiya zan mijin hajiya suna dariya ce shi ba kawo shi maka ya ce to na aka kulla auren ga banda ba a ma tambaya ta kana so ko ba ka so amma kuma irin tashin da muka yi ba mu da yadda za a mu saba mu iyayen mu tsakani da Allah kuma ko yanzu ƴaƴan mu haka muke da su abin da ya dace ga yanzu muna shawartar take za mu aura miki ba ne kuma kin ji kin ji alherin da kenan me kika ce sha wata ce an yadda to abinci ta fi son tuwon shinkawa da miyar kuka inda amma inda mai shanu to madalla madalla wanda shine abincin bahaushe sai kuma fura ita kan fura wannan in mutum zai samu ya zama kullum akwai gidauniya wurin shi in ma cikin dare ka wala ka dan motsa ka dan sha ka koma kwanta wanda shine abun burin ma rayuwa gaskiya ban yi wasa ko dai ba gaskiya don ko da muka tashi tarbiyyar zawiya ana hana mu zuwa kallon kwallo balle buga kwallo kuma ko da muka je sultan barkar college an ɗauke wa malamai muna karantar da yara ko da a university dan a university bayero dole duk lokacin da aka samu yan dama kuma sun ka zuwa karantar da su wani abu da aka gaskiya ni ko kallon wasa ban yi ba kuma ko ne ban sha'awa ko da kallon wasa ga talabijin ba na sha'awa